Hoto na sha shida Yesu ya sha wuya, Yesu ya yi ayyukan ban al'ajibi, kuma mutane da sun bi shi. Yesu mai alheri ne, ya warkar da masu ciwo, ya kuma koyar da hanyar Allah, ya zo domin ya ceci batattu mutane masu zunubi. Do da haka, mugayen mutane sun tsane shi da ya ce su masu zunubi ne. shugabannin mutane na kishin Yesu, ba su gazgata cewa Yesu ɗan Allah ba ne, sun kama shi sun yi masa ƙarya sun kuma duke shi, sun sa masa ƙaya, sun tofa masa yawu, kuma sun yi masa ba'a, amma Yesu bai guje su ba, ya san abin da zai faru da shi, ya ƙyale mugayen mutane su ji masa rauni su kuma kashe shi. Yesu ya zo domin ya mutu a matsayin hadaya ta Allah, ya ɗauki laifi domin zunuban dukkan mutane. Hoto na sha bakwai An gice Yesu Sojoji sun giciye Ubangiji Yesu a kan gice, sun kafa giciyan a ƙasa, kuma sun rataye shi har sai da ya mutu. An gice mafasa guda biyu tare da shi ya yi su. A wancan zamanin, al'ada ce a kashe ɓarayi ta muguwar hanya mai wahala, amma Yesu bai yi wani laifi ba ko kaɗan, ya zamanto abin hadaya kuma mun cancanci mutuwa domin zunubanmu. Yesu ya karɓi horon da yake namu, idan mun furta zunubanmu, kuma muka juyo da gaskiya daga zunubanmu, Allah zai gafarce mu. Ka gazgata Ubangiji Yesu Kiristi, za ka samu ceto. Hoto na goma sha takwas Tashi daga matattu Maƙiyan Yesu na tsammani sun halaka shi, amma ba haka ba ne bayan Yesu ya mutu a kan gice sai abokansa suka ajiye gangar jikinsa a cikin kogo, sai suka rufe bakin kogon da babban dutse. Kwana biyu ya wuce, a rana ta uku, sai Yesu ya tashi daga matattu. Lokacin da waɗansu mataye suka je wurin kabarin, sai suka iske an mirginar da dutsen, kuma Yesu baya nan. Sai suka ga mala'iku guda biyu, suka faɗa cewa Yesu yana da rai. bayanan ya tashi. in ji mala'iku Sa'ad da Yesu ya tashi daga matattu, sai ya nuna cewa shi ne Allah. Har wa yau, Yesu na da rai, kuma ya fi shaiɗan ƙarfi, ya kuma fi mutuwa ƙarfi. Hoto na sha tara Toma ya gazgata. Bayan Yesu ya tashi daga matattu, almajiransa da yawa sun gan shi, sun yi magana da shi, sun ci abinci tare da shi. Toma, ɗaya daga cikin almajiransa, bai gazgata cewa Yesu na dare kuma ba, sai ya ce, Sai na ga ramin ƙusar da aka kafa masa, in sa yatsana a cikin ramin, in ba haka ba, ba zan gazgata ba. mun gani a cikin hoto cewa Yesu ya zo, ya nuna wa Toma ramin ƙusar da aka kafa masa. Toma ya kau da shakkarsa, sai ya faɗa a gaban Yesu ya ce, Ubangiji da Allah na, sai Yesu ya ce, Masu albarka ne, waɗanda ba su ganni ba, amma sun gazgata. na ashirin. Hawan Yesu zuwa sama Bayan kwana arba'in da Yesu ya tashi daga matattu, ya bayyana ga mutane da yawa. Mutane da yawa sun gan shi da rai. Yanzu, lokaci ya yi da Yesu zai koma wurin Uba a sama. Ya gama aikin da ya kawo shi duniya. Yesu ya faɗawa almajiransa, su faɗawa dukkan mutane a ko'ina wannan labari mai daɗi. almajirai suna duba har Yesu ya bar duniya ya hau zuwa sama. Mala'iku guda biyu suka bayyana suka faɗa wa almajirai cewa wata rana zai sake dawowa duniya daga sama, kamar yadda suka gan shi yana tafiya, haka nan zai sake dawowa. Har sai wannan lokaci ya zo, Yesu yana sama. yana shirya wuri a can sama domin dukkan waɗanda suka ba da gaskiya suka kuma bi shi. A wannan lokacin, kaifa, ko za ka gazgata, ka biye su kafin dawowarsa zuwa cikin duniya, ko kana shirye ka sadu da shi? Hoto na ashirin da ɗaya Giciyan da ba shi da komai Me yasa Yesu ya mutu akan gice? Yesu ya mutu akan gice domin ya ceci masu zunubi daga hukunci da horon zunubi. Yesu bai taɓa yin zunubi ba, amma kuma ya mutu domin ya ɗauke zunubi, wannan zunubi da ya raba mu da Allah. Giciyan na tunashe mu cewa ya yi su mara aibi ne mai tsarki mara zunubi, ɗan rago na Allah, an miƙa shi hadaya domin mu. Idan mun ba da gaskiya a cikin Yesu, mun tuba mun bar zunubanmu, Allah zai gafarta mana dukkan zunubanmu, ya yi su ya maishe mu ’ya'yan Allah. Waɗannan hotunan za su taimake mu mu gane abin da ake nufi da zama Kirista. Kato na ashirin da biyu Hanyoyi guda biyu Yesu ya koyar cewa akwai hanyoyi guda biyu, dukan mutane na kan hanya mai faɗi wadda take kaiwa ga halaka. Dukanmu muna da halin zunubi da muka gada daga wurin Adamu. Yesu ya ce mu bi ƙunƙuntar hanya wadda za ta kai mu ga Allah a cikin sama. Idan mutum ya gazgata da Yesu a cikin rayuwarsa, ya kuma bi shi zai samu na har abada. Zai bar bin hanya mai faɗi zuwa cikin ƙunƙuntar wadda take kaiwa zuwa sama. Babu shari'a domin zunubi ga waɗanda suke kan ƙunƙuntar hanya, ka yi zaɓe. Idan ka shawarta za ka biye su, ka iya magana da Allah a cikin addu'a kamar haka, Ya Allah, na furta cewa ni mai zunubi ne, na gazgata cewa Yesu ya mutu akan giciye domin ya biya haƙƙin zunubina. ka gafarce ni ka tsarkake ni, ka mai da ni ɗaya daga cikin iyalinka, kuma bayan mutuwa ina so in zauna tare da kai a sama, na gode ya Allah, amin.